salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi hadihi wa stamtaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau shidda ga watan jumada a hijran hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam" dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da ishirin ga watan januwari shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muna cikin karanta littafin al'aƙida a asahawiya. an gane ko sharhi da kuma ta'aliki na yanayin al'allama al-muhaddis muhammad nasiru dinin albani rahmatullahi Alai, yau za mu tashi shafi na shidda bismillahir rahmanir rahim wa bihi nasta'in alhamdulillahi rabbil alamin dukan yabo sun taba daga Allah ubangijin talikai qala al-allamatu hujjatul islam al-allama hujjatul islam abu ja'far al-warraq at-tahawi bi an gane mutumin tahawi a can Misira, Allah ya masa rahama wato alkunyan shi abu ja'far alwarra at-tahawi mutumin garin tahawi a can Misira, Allah ta'ala ya masa rahama هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة wannan ambatan bayani ne na aqidan ahlus sunna wal ala mazhabi fuqaha al-milla akan mazhaba na ainihin fukaha na addini malaman fiqh na addini abi hanifa sune abu hanifa an-nu'man ibn thabit al-kufi an-nu'man ibn thabit al wa abi yusuf da kuma abi yusuf ɗalibinsa yaqub ibn ibrahim al-ansari shi wannan abi yusuf sunan shi yaqub ibn ibrahim al-ansari wa abi abdullah da kuma ɗalibinsa na biyu mai suna abi abdullah muhammad ibn al-hasan al-shaybani muhammad bin hasan al-shaybani ridwanullahi alaihim ajma'in yardan Allah ta tabbata a gare su gabaki ɗayan su an gani da abu hanifa da ɗalibansa guda biyu wannan shine aqidan su na'am wama ya'taqiduna min usul ad-din da abinda suke kudircewa a zuciyarsu daga cikin asalin addini wato ma'ana abin da suka gudurce na aƙida wa yadinuna bihi rabbal alamin kuma suke biyayya da shi ga ubangijin talikai an gane wannan ko idan har ka yarda da Abu Hanifa ka yarda da wayannan ainihin ɗalibansa guda biyu to ga aƙidansu nan kai ma sai kai koyi da su a wajen bin wannan aqida na'am naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi tawfiqillah muna cewa game da tauhidin Allah game da kadaita Allah Eh? muna masu ƙudircewa da ainihin neman gamdakatar a wajen Allah subhanahu ta'ala muna neman dacewa a wajen Allah subhanahu ta'ala inna allaha wahidun la sharika la me muke cewa muna cewa lalle Allah shi kadai ne ba shi da abokin tarayya kun gane yayi ba shi da abokin tarayya fi zatihi a cikin zatinsa ba shi da abokin tarayya a cikin sa ba shi da abokin tarayya a cikin ayyukansa an gane wannan ko na'am sharhi inna nafiya shariki an ta'ala la yatimmu illa bi nafi thalathati anwa'in min ash-shirk eh wannan sharhi na ne al-muhaddis ne Nasiruddin al-Albani lalle kore ainihin abokin tarayya ga Allah baya cika sai da kore nau'i uku na shirka kuma yadda ko kafin har mutum ya cika wanda baya shirka kafin mutum ya tabbata mai kore abokin tarayya ga Allah to kore abokin tarayya ga Allah baya cika sai da kore nau'i uku na shirka sannan mutum ya cika muwaki ga sunan al-awwal na farko ash-shirku fi rububiyya fi rububiyya dole sai mutum ya kore shirka a wajen rububiyya me ma'anar rububiyya in an ce rububiyya shine kadaita Allah subhanahu wata'ala da ayyukansa shine tauhidin rububiyya ka kadaita Allah da ayyukansa ka yadda Allah ta'ala shine mai halitta Allah shine mai azurtawa Allah shine mai kashewa Allah shine mai rayarwa Allah shine mai saukar da ruwan sama Allah shine mai bada haihuwa Allah shine mai bada ilimi to wannan shine tauhidi na rububiyya to wannan tauhidi na rububiyya a wajibi ne ga kowane mutum idan ya cika musulmi ya yi imani da shi an gane wannan ko amma kuma wannan tauhidi shi kadai baya shigar da mutum musulunci kasancewar mutum ya yarda Allah ne mai halitta Allah ne mai azurtawa Allah ne mai kashewa mai rayarwa amma sai ya zamanto kuma yana yanka da sunan wani Allah ko yana sujada ga wani Allah ko yana neman agaji da wani Allah to ya tauhidin ba zai amfane shi to wannan shine dalilin da ya sanya kafiran maka wannan tauhidi bai amfane su ba domin kafiran maka sun yi imani da tauhidi na rububiyya sun yi imani Allah ne yake halitta in ka tambaye su wake halitta za su ce ma Allah wane ne ke saukar da ruwan sama Allah wake kashewa Allah wake rayarwa Allah amma wane ne ake yanka da sunan shi sai su ce lata da uzza da manata ina ba gane wannan wa ake masujada sai su ce lata da uzza da manata wa ake neman agaji da shi wa ake alwashi da sunansa sai su ce gunki Kuna da wannan ko kaga anan wajen sun yi shirka a cikin uluhiyya duk da cewa sun yarda Allah ke halitta yake azurtawa wannan bai shigar da su cikin musulunci ba an gane wannan ko Allah ta'ala a cikin alqur'ani ya nuna mana haka fili inda yake cewa ka tambi kafiran makka kul may yarzuqukum min as-sama'i wal ard am may yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhriju al-hayya min al-mayyit wa yukhriju al-mayyita min al-hayy wa may yudabbiru al-amr ha fa sayaquluna la fa qul afala tattaqun ka tambaye su wane ne yake azurta ku daga sammai da kansai tambi kafiran makka an mai yamliku sam'a wal absar ko wane ne yake mallakan jinku da ganinku waye mallake shi wa mai kurijin hayya min al mayyit wane ne yake fitar da rayayye daga matacce wa yukhrijul mayyita min al hayi kuma wa yake fitar da matacce daga rayayye tambayar su kuma wa mai yi al amr wa ke gudanar da al'amura a samu zafi a samu sanyi a samu duhu a samu haske a samu lafiya a samu rashin lafiya duwa yake yin shi ka tambaye su fasa ya ƙolo nan la da sani za su ce maka Allah ne ba kafiran maka masu bautan gunki in kai musu wannan tambaya da sani za su ce maka Allah ne to sai Allah ya ce faƙul ka ce musu ya rasulullah afala ta taqul to tunda kun yarda Allah ke yin wayannan abubuwa shin ba za ku kiyaye dokokinsa ba ku bauta miki shi kadai na ba san gani kaga da wannan ya nuna kenan tauhidi na rububiyya yana daga cikin lawazim na ainihin tauhidi na uluhiyya idan ka yarda Allah ne ke yin wa'annan abubuwa to me ya kamata ka yi wa ya kamata ka bauta ma tunda shi ke yi shin zai yiwu a ce ga mai halitta kuma ka bauta ma wanda baya halitta ga mai azurtawa ka bauta ma wanda baya azurtawa haka ba zai yiwu ba an gane to wannan yana daga cikin wuraren da kafiran maka kwakwalwansu ya takushe sun kasa fahimtar gaskiyan al'amari su sun yadda tabbas Allah ne ke halittarsu Allah ne yake azurtawa Allah ne yake kaza amma wane ne za a bauta wa suke lata an gane sun yadda mahaifinsu shi ya haife su misali shi yake ta cin yake ta daukan nauyinsu shi ya cin su shan su yayi musu gata har suka girma suka zama wani abu amma kuma wa za su saka ma sai zai saka ma wani shin yaya akwai hankali a cikin wannan kaga babu hankali kuma a cikin wata aya Allah yake cewa a tambaye su qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sai yaquluna lillah ka tambaye su wane ne yake da ƙasa da abin da wanda ke cikin ƙasa ka tambaye su in har kun kasance masu sani sai yaquluna lillah da sani za su ce Allah ne mana ai da sammai da kansai da wanda ke cikin ta duk mun yarda na Allah ne in ji kafiran makka sai Allah ya ce to faqul ka ce mu ya rasulullah afala Zakarun, shin ba za ku yi tunani ba ai ya kamata ku yi tunani tunda kun yarda Allah ne yake da wayannan to ai shi kare ya kamata ku bauta ma sai Allah ya kara tambayar su qul man rabbu samawati sab'i wa rabbul arshil azim kace musu wane ne yake da wane ne ubangijin sammai bakwai wane ne ubangijin al'arshi mai girma sai quluna lillah dan sai duk wannan gaba ɗaya na Allah ne sai Allah ya ce qul kace musu afala ta taqul shin ba za ku kiyaye dokokin Allah ba kaga ashe a nan wajen mun fahimci cewa kafiran maka ba sa musun wannan tauhidin idan mutum ya tsaya daidai nan wajen ba shi da bambanci tsakanin shi da wa da kafiran makka su ma sun yarda da tauhidi na rububiyya amma inda giza inda giza ke saka za mu ji labari na'am al'awwal ashirku fi rububiyya yawa wato shirka a cikin rububiyya Wazalika bi an da anna ma'a Allah khaliqan akhar wannan shine mutun ya kudirce lalle tare da Allah akwai wani mai halitta banda shi subhanahu wa ta'ala mai tsarki كما هو اعتقاد المجوس القائلين بأن للشر خالقا غير الله سبحانه إيه كمر يندك أكيدا نمجوس منين أكيدا مجوس القائلين بأن للشر خالقا غير غير الله شوى Yana da mai halitta. gairullah wanda ba Allah ba subhanahu wata'ala an gane Allah na halittar alkhairi in ji su amma sharri akwai wani abu wanda yake halittar za. wa hadha an-nawr fi hadhihi al-ummati qalil wannan nau'i a cikin wannan al'umma ummatul ijaba ko a cikin ummatul ijaba wannan nau'i din kadan ne walhamdulillah wa in kana qariban minhu qawlul mu'tazila duk da yake akwai kusa da shi kusa da wannan aqida na majusawa masu ganin akwai wani abun bauta daban da ke halittar sharri sun yadda alkhairi Allah ne amma sharri wani Allah ne misali to akwai abin da ke kusa da wannan shine maganan yan mu'tazilawa masu cewa inna sharra innama huwa min khalqil insan cewa lalle sharri kawai halittar mutum ne mutum shi da kansa yake halittar sharri Allah shi ke halittar alkhairi kenan in kaga mutum ya aikata sharri shi ya halicci kayan shi da kanshi kenan masu halittar guda nawa ne kenan Allah ta'ala yana halittar wani bangare shi ma mutum yana halittar wani bangare ko kaga wannan wannan yayi karo da Allahu khaliqu kulli shay'in ko Allah ta'ala shine mahalicin komai haka Allah ya ce Allah shine mahalicin me shine mahalicin komai sai suka ce sun yarda Allah shi ke halittar komai amma ban da sharri alkhairi kawai Allah ke halitta a nan wajen sun rage ma Allah ƙarfin mulki ko ba su rage mishi ba kenan akwai abin da Allah yake da iko a gare shi akwai abin da Allah ba shi da iko a gare shi an gano wannan ko shi kuma Allah ya nuna yana da cikakken iko akan komai an gano wannan ko wa huwa ala kulli shay'in qadir ko kuma inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah ta'ala mai iko ne akan komai babu wani abu wanda ya fi ƙarfin Allah subhanahu wata'ala alkhairi ne ko sharri Allah shine mai halitta komai na'am wa ila zalika al-isharatu bi qawlihi sallallahu Alayhi wa sallam zuwa ga wannan ne wato manzon Allah ya isha wato ishara da maganar manzo sallallahu alaihi wa sallam al-qadariyatu majus majus hadhihi al-umma cewa ɗan qadariya sune majusawa wannan al'umma din me yasa ka kira su majusawa majusawa sun yarda akwai mai halitta guda biyu akwai mai halittar alkhairi akwai mai akwai mai halittar ainihin alkhairi da shari ko baka ba su ma mutazilawa su ma sun yarda da haka mutazilawa sun yarda Allah ke halittar alkhairi sannan dan adam ke halittar shari kaga sun zamanto su ne majus na ainihin ummatul ijaba na'am al-hadith na'am فهو مخرج في مصادر عدة Shi wannan hadisin an yi takarijin sa a cikin masdarori masu yawa a waje na inji Nasiruddin Albani albami. ilaiha fi sahih al-jami' al-saghir yace yi ishara gare ta a cikin sahihul jami' al-saghir wa ziyada eh ga rakam din nan 4442 na'am asani na biyu a ashirku fil uluhiyyati aw al ubudiyya shirka a cikin allantaka ko wajen bauta wa huwa an ya'bud an ya'buda ma'a Allah ghayrahu min al anbiya'i was salihin shine mutun ya bauta tare da Allah ya bauta ma waninsa daga cikin annabawa da salihai an gane ko wajen bauta sai mutun ya bauta ma wani tare da Allah in ma ya bauta ma annabawa ko ya bauta ma salihai ko ya bauta ma waliyai ko ya bauta wa imamai kalistighathati neman agaji da su in an shiga cikin tsanani idan an shiga cikin tsanani mutum ya kira sunan wani waliyi wanda ya riga ya mutu a cikin kabari ko ya kira wanda yake nesa da shi ga abin da ba mai iya yi sai Allah subhanahu wata'ala an gane wani ko misali yanzu mutum yan fashi sun tare shi a cikin daji sai kama kira sunan waliyin shi wanda ya riga ya rasu kaga wannan ba mai iya yin irin wannan sai Allah abin da ya kamata ya kira a wannan daidai lokacin shine ya kira sunan Allah subhanahu Ta'ala istastagi suna rabbakum fasta lakum a lokacin da kuka nema agajin agajin ubangijinku sai ya amsa muku idan mutum ya shiga cikin tsanani sai ya kira sunan wanda ya rasu to gaskiya ya yi yayi na dafi ya kira wanda bai dace ba wa man adallu mimman yad'u min amin ah, min dunillah man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah an gane ko ko kuma ya kira mutumin da yake nesa da shi yana zaune a nan sai ya kira wani shehi ko ya kira wani wali ko ya kira wani imam shin wannan shehi ko waliyin yana ji kaga baya ji to kaga in mutum ya kira shi ya giyasta shi da Allah ya dauka kamar yanda idan na shiga cikin tsanani a ko ina nake na kira sunan Allah yana ji kuma zai agaza mun to kazalika idan na shiga cikin tsanani na kira sunan shehi ko wali shi ma yana ji zai aga zamu to menene bambanci tsakanin wali da shehi kenan amani da wali da shehi da kuma Allah subhanahu wataala kaga ba bambanci ya kiyasta Allah abin da yasa ya zama kafirci kiyasta Allah da halitta alhali Allah ta'ala laysa kamithlihi shay'un an gane wannan ko na'am wa nida'ihim inda shada'i da kiran sunan waliyai da annabawa da shehunai a wajen tsanance-tsanance da makamancin wannan وهذا مع الأسف في هذه في هذه الأمة في هذه الأمة كثير wannan abun bakin ciki suna da yawa a cikin ummatul ijaba wai su wane ne ummatul ijaba in a ce ummatul ijaba dan umma sun kaskashi biyu akwai ummatul ijaba akwai ummatul da'awa su wane ne ummatul da'awa su wane ne ummatul ijaba ummatu da'awa su ne dukkan al'umman da aka aiko manzan Allah zuwa gare su kenan duk duniya gaba ɗaya wato su ne ummatu da'awa da kafiran da musulman gaba ɗaya an turo manzan Allah dan ya yi musu da'awa wa bi hazal itibar sun zamanto ummatu da'awa kenan manya-manyan kafirai na yahudawa suna daga cikin ummatu da'awa kafiran nasara yan communism masu bautan gunki masu kaza masu kaza an gane duka gaba ɗaya ummatul da'awa ne an gane to sannan kuma akwai ummatul ijaba su ne musulmi kun fahimci wannan ai to kun ga a manzo sallallahu alaihi wasallam yayi mana ishara zuwa ga ummatul da'awa cewa a cikin hadisin nan na Abu Huraira wanda ya zo cikin Bukhari da Muslim wallazi nafsi yadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudi wala nasrani thumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min nar ke na rantse da Allah wanda raina ke hannunsa babu ɗaya daga cikin wannan al'umma da zai ji labari na bayyana an gane shin ba yahude ne ko ba na tsari? kaga ya ce ɗaya daga cikin wannan al'umma kaga ba yahude yana ɗaya daga cikin wannan al'umma ta annabi sannan ba na tsari ma yana ciki an gane sun ya mutu walam yi umin bima ursiltu bihi nan ya mutu alhali bai yi imani da abin da aka aiko ni da shi ba illa kana min ashabin nar face ya kasance daga cikin ma'abota wuta kaga shi ba yahude da banasare da sauran kafirai suna cikin ummatu da'awa amma ummatul ijaba ba shine manzo sallallahu alaihi wasallam dake cewa la tazalu da'ifatu min ummati alal haqqi mansura la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wasu ɓangare daga cikin al'umma ta ba za su gushe ba ana taimakon su akan gaskiya man khazalahum wanda ya tabar da su wala man khalafahum ko wanda ya saba musu la yadurruhum bai cutar da su hatta ya'ti amrullah har al'amarin Allah ya zo su wa'annan su wane ne su wasu irin umma ne su ummatul hijaba su ne al'umman da suka amsa kiran manzo sallallahu alaihi wasallam tattaftariku ummati ala salasin wa saba'ina firqa kullu hafin nar illa wahida da sannan al'umma ta za su kasu wato kashi 73 dukan su gaba ɗaya suna cikin wuta sai guda ɗaya wannan wasu irin al'umma ne ummatul ijaba dukan su gaba ɗaya ummatul ijaba ne sai dai wanda suka yi ridda daga cikin su 73 gaba ɗaya an gane ko dukan su gaba ɗaya a duk suna cikin wuta gaba ɗaya sai dai guda ɗaya sai annabi ya ce man kana ala misli ma ana alaihi yawmu ashabi su ne wanda suka kasance akan kwatankwacin abin da nake kai yau ni da sahabbai na an fahimci wannan ko kan saboda haka wannan su ne ummatul ijaba musulmi an gane amma a cikin ummatul ijaba ana iya samun wasu su shiga wuta wasu kuma su shiga aljanna na'am ويح ويحمل وزره الأكبر أولئك المشايخ الذين يؤيدون هذا النوع من الشرك واتو ويحمل وزره الأكبر wato wanda za su ɗauki nauyinsa mafi girma wanda za su kwashi kaso mafi girma na nauyi na zunubi su ne wa'annan shehunan na sufaye allazina yu'ayyiduna hadha an-naw wa'anda suke ƙarfafa wannan nau'i na shirka bismi da sunan tawassuli yusammunaha bi ismiha suna kiran shi ba da sunan shi ba shi wannan abun istigasa neman agaji idan mutum ya shiga cikin tsanani ana nema ne da Allah subhanahu wata'ala wa in yamsaka Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu idan Allah ya shafe ka da wani cuta ba mai iya yayi ma wannan cuta sai Allah subhanahu wata'ala to su dinnan suna neman agaji da wani Allah kuma suna kwadaitar da mabiyansu idan sun shiga cikin tsanani su ringa kiran sunan shehu sai ga mutum idan ya yi tuntube zai ce shehu an gano wani ko in ya gamu da 'yan fashi a daji maimakon ya kira sunan Allah ya nemi agaji sai ya kira sunan shehi ko imam na ba gano wannan to yin haka din neman agaji da shehi in ka shiga cikin tsanani ko neman agaji da imam da sunan tawassuli to wannan tawassuli ne na shirka an gane wannan ko yin haka shirka ne da Allah subhanahu wata'ala sai suka kira sunan ainihin istigasa sai suka kira shi da suna tawassuli sun kira shi da sunan da ba nashi ba an gane wannan ko to wannan shine abin da malam ya nuna mana abubuwan da shehunnai na ainihin sufanci suke aikatawa na kiran wani Allah da kwadaitar da mutane a kira sunayensu idan tsanani ya zo to wannan shirka ne a cikin mai shirka ne a cikin uluhiyya ko kuma su kwadaitar da mutane su ringa yanka da sunan shehunai ko da sunan imamai kamar yadda 'yan shi'a ke yi za ga 'yan shi'a suna kwadaitar da mutum idan ya shiga cikin tsanani ya kira sunan husaini in ya kira sunan husaini zai samu wani damuwansa an gane wannan ko ko ya kira sunan wani imam ya kira ja'faru sadiq in yayi haka zai yi kaza idan kun je kamar kasar Iran suna da wani waje suna kiran shi Mashad, ai mashhadul Hussein zaka su rubuta mashhadul Hussein alaihi salam wai wannan shine wurin da aka binne jikan manzo sallallahu alaihi Husaini zaka nan wajen yan Shi'a suna zuwa wajen idan mutum ya shiga cikin tsananin rayuwa talauci ne ko kuma ya shiga cikin wani damuwa ne da ya shige shi a cikin rayuwa sai ya je wannan Mashad din a nan wajen suna yin dawafi suna yin sujada ga kabarin Husaini kuma suna kiran sunan Husaini ya Husaini mun shiga cikin bakin ciki mun shiga cikin damuwa ba mu da haihuwa ka taimake mu ka ba mu a nan waye kamata a kira to sai ga sun kira sunan Husaini ya ba su arziki ya ba su lafiya ya ba su ainihin ilimi ko abin da suke so kaga wannan shine abin da kafiran maka suke yi kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam kuma manzan Allah ya zo ya tarar da su suna yin wannan da musulunci ya zo sai aka yi musu gyara aka nuna irin wannan nau'i na shirka irin wannan abin da suke yi shirka ne kuma ya yi karo da addini Allah ya ce ala lillahi dinul khalis ku saurara Allah shi kadai ke da addini tsarkakakke wanda babu shirka a cikin sa wallazina takhazu min dunihi awliya ma na abuduhum illa liyuqarribuna ila allahi zulfa wa'annan da suka riki koma bayan Allah a matsayin waliyansu suna yanka da sunayensu suna sujada da sunayensu suna neman agaji da sunayensu suna yin alwashi da sunayensu suna yin tawafi da sunayensu in ka ce musu me yasa kuke yin wannan ai ya kamata in za ku yi sujada ko za ku yi yanka ko za ku nemi agaji ku nema a wajen ubangiji subhanahu wata'ala sai su ce mai sai su ce to ai mun san Allah ke bayarwa sai ce tabbas ba ma musu mun san Allah ke azurtawa Allah ke ba da lafiya Allah ke ba da haihuwa Allah ke kashewa tawa mu matsalar mu shine muna kamun kafa ne da wayannan gumaka din mun san wayannan gumaka din ba su ke bayarwa ba amma kamun kafa muke yi saboda mu masu zunubi ne ba za mu iya dumfarar Allah kai tsaye ba kullu ra'ayi mu masu zunubi ne ba za mu iya dumfarar Allah kai tsaye ba mu ba mu da tsarki saboda haka muna zuwa ne mu kama kafa da masu tsarki mu gaya wa masu tsarki su ne gumaka da ainihin mala'iku da sauransu mu gaya musu matsalolinmu su kuma su je su gaya ma Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya ce musu wallazina takhazu min dunihi awliya wa'annan da suka rika koma bayan Allah wanda suka riki kuma bayan Allah matsayin waliyansu in ku musu me yasa kuke haka sai ce ma na abuduhum illa li yuqribuna ila Allah zulfa ba komai yasa muke bauta musu ba sai dan su kai mu kusa da Allah gayan kusanci kun ji suka bar maka sai ce suna so ne gumakansu da suke bautawa su kai su kusa da Allah gayan kusanci sun san ba su ce azurtawa ba amma su kai su kusa da mai azurtawan ba su ke ba su lafiya ba amma su kai su kusa da mai ba da lafiya an gane sai Allah ya ce inna Allah ya kuma bainahum fi ma hum fihi yakhtalifun lalle Allah zai hukunci tsakanin su a cikin abin da suke sabani a cikin sa inna Allah la yahdi man huwa kazibun kafar lalle Allah baya shiryar da wanda yake makaryaci kuma mai kafirci sai Allah ya kira su makaryata domin sun dauki ainihin bauta sun ba wani Allah da sunan wai suna neman kusanci zuwa ga wani Allah kuma Allah ya kira su kafirai ashe kenan kamun kafa da ainihin wani gunki ko kamun kafa da mala'iku ko kamun kafa da waliyai da sunan wai an kama kafa ne dan su su je wajen Allah su karbo to wannan shirka ne mai fitar da mutum daga musulunci an gane wannan to wannan shine tauhidin da ya ba manzon Allah wahala akan wannan tauhidi aka kwama tsakanin manzo sallallahu alaihi wa sallam da kafiran makka ina ba san gane wannan har ya zamanto kafiran makka wanda wasu daga cikin su ma dangin shi ne sun zabi a shata layi tsakanin su da shi sun zabi a yaƙi. duk da cewa suna son shi to amma addinin da ya zo da shi gaskiya ba za su iya jure mishi ba an gane ko akan shi ne aka samu kafirai da musulmi kuma aka yi jihadi an gane wannan ko to kuma a kowane zamani in malami ya ɗauko wannan tauhidi zai yi wa'azi a kai to gaskiya zai yi aron gama da mutane da yawa sai dai hakuri an gane wannan ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya sha wahala sosai lokacin da ya ɗauko wannan tauhidin dangin shi sun guje shi sannan kuma ya taso daga makka mutanen makka suka kore shi ya yi hijira ya koma madina duk akan wannan tauhidin ashe ba karamin abu bane an gane wannan ko shi ne aka ce allazina ukhrijum min diyarihim bighairi haqqin illa an ya kulu rabbunallah an fitar da su daga gidajensu ba tare da haƙƙi ba sai don sun ce Allah shi ne ubangijinmu shi za zamu bautawa shi ne laifinsu. an gane wannan aiki. to Allah shi taimake mu na'am Samun shirin? Mu nan? To, to. an ce sura minti shirmar dan karanta wayannan abubuwa saboda fa'idojin da ke cikin su hmm. na'am نعم تجا جاون فائدة نم لتابع سنة الفتاوى الجلية عن المناهج الدعوية نا أني أحمر بن يحيى النجمي شافي نفس التندهور عندي كتشوا هل يجوز لطالب العلم المتمكن أن يبدئ أو يكفر أم أن هذا لأهل العلم خاصة شن يا كما تقال بيقو قيه ya biri tar ko ya kafirta ko kuma wannan ya banta ne ga ma'abota ilimi su kaɗai sai malam ke cewa la juzu li ɗalibin ilm al-mubtadi an Ba baya kamata ga ɗalibin ilimi wanda yake wanda yake sabo wato wanda yake dan wato ma'ana wanda ya fara karatu an yubaddi'a ya biri au au kafir ko ya kafirta illa ba'ada an ahal kun ji abin da ya ce illa a da an yi ta'ahal sai bayan ya cancanta an yi ta'ahala li zalik wa alaihi isnadul amri likibari kibari ahli ilmi khasa wajibi ne ya jingina al'amari ga manyan malamai su kadai kawai manyan malamai su ne suke da wannan haƙƙi li'anna Allah ta'ala ya ƙul domin Allah ta'ala yana cewa Wa laura duhu illar rasuli da sun mayar da al'amarin zuwa ga manzo wa ila ulil amri minhum da kuma ma'abuta al'amari daga cikin su wato wanda suka kware a wannan fanni la alimahu allazina yastanbidunahu minhum da wa'annan da suke istinbadi daga cikin su da sun san shi an gane ko su wane ne allazina yastanbidunahu yan bana bakwai kaga allazina yastanbidunahu sune manyan malamai rasikhuna fil ilm to yanzu idan mutum ya ce baya halatta ka bid'antar sai in ka kai wannan mataki dan salafiya ne ko kuma dan mumayya yanzu malamin da ya faɗi wannan dan salafiya ne ko dan mumayya ne shi dan salafiya ne ko to kaga sai kenan sanin ga ɗari da arba'in da bakwai cikin da shi wannan littafi shi ma ya kawo wannan bayanai shi ma yake cewa an tambaye shi kan irin wannan abun sai malam ke cewa a alwasu bil wa hajar al za ya kunu man bada'a al ulama yake siffantawa da bid'a da kuma ƙauracewa da kuma hajar al muftari wannan yana kasancewa wanda malamai suka bid'antar da shi sai wanda malamai suka yi mai suka bid'antar da shi wanda 'yan barbakwai suka yi nan su wane ne suke bid'antarwa malamai ko yan bana bakwai wala ta tasarrafu antum ayyuha tullab kada ku yi gaggawa ya ku dalibai a sigar kanana ku yi gaggawa bil hukumi ala ayi shakhsin bit tabdi da yin hukunci ga kowane irin mutum da bid'antarwa hatta walau kana inda hu bid'a kai ko da mutumin na da bid'a kada ku yi gaggawa ya ku 'yan bana bakwai kada ku yi gaggawa ko da mutumin na da bid'a ba aikin ku bane ku bidi an taddawa shin wanda ya faɗi wannan ya haya salafi ne ya haya tudun wada ne ya haya tudu ne to wane ne ya faɗi wannan magana shi ahmad bin yahaya annajami dan mumayya ne shi dan zururiya ne shi dan jarida ne shi to wane ne shi kun a yanzu kowa ya da Ahmad bin Yahya na Jabiba Salafi ne to yanzu idan na zo na maimaita wannan magana da na faɗa na na hau kan magana shi na maimaita mi Allah fi na hatta walau kana inda hu bid'a ko da yana da bid'a irigiri kaga malam wannan yayi bid'a aka ce kai ɗalibin ilimi dan bana bakwai ba a baka dama ba hatta sai kun bijiro da wannan gawa ga malamai wa kun fihi malamai su karfafa ku a ciki har sai kun kito da al'amarin ga malamai su karfafa ku akan shi sai ka dauke shi ka kai wa manyan malamai rasikun ba wai ka zama kai ne mai yanke hukunci ba an gane sai ce biduni haza la taf'alu shay'an min zalik in ko ba haka ba kada ku aikata wani abu daga cikin wannan wannan inji Ahmad bin Yahaya an-Najmi ya faɗi wannan magana an gane yace wannan ya keɓanta ne kawai ga ainihin malamai rasikhuna da ilm to ga ainihin shi kuma wannan al'ajubatul mufida an as'ilatul manahijil jadida daga cikin amsoshin da fadilatul sheik al-doktor salih bin fauzan bin abdullahi al-fauzan hafizahullahu ya faɗa wato ya yana cewa al’amuru khadirun jiddan fa ala kulli man yakhafu Allah an yumsika lisanahu illa in kana mimman wukila ilayhi amur wa huwa min ahli sha'an yace wannan al'amari fa yana da hadari sosai wajibi ne ga duk mai tsoron Allah ya kama harshensa sai dai in ya kasance daga wanda aka wakilta mai al'amari kuma ya zamanto yana daga cikin ma'abota wannan sha'ani kaman ya ma'abota wannan sha'ani me ake nufi wato ilimin shi ya kai ya zama gogagge a cikin ilimi irin su nasiru dinin albani irin su fauzan domin wasu ce wai in ka ji ya haya a salafi ya ce rasikun shi yana da shi kanshi ne an gane wannan ko wai ya zubilla a saboda haka bi an ya kuna min wulatil amr aw min ulama sai ya kasance daga cikin masu masu jibinta al'amura ko suna daga cikin malamai fa haza la budda an yaba hasa fi hadhihi al-mas'ala shi wannan ba makawa ya yi bincike kan wannan matsala ɗin sai ce amma in kana min amatin na amma in ya kasance daga cikin gama garin mutane wa min sigarin ɗalaba da kuma ƙananan ɗalibai shin wannan shekwa za ya ƙara maimaita maganar wa maganar ahmad bin yahaya annajami kaga malaman salafiya maganar yana tafiya ne bai ɗaya aƙida ne ɗaya manhaji ɗaya kuna ji in ya kasance daga cikin ƙananan ɗaliban ilimi falai salahul haƙ ba shi da haƙƙi fi an yuzirar ahkam ba shi da haƙƙi na ya ringa sakin hukunce hukunce wannan ɗan bid'a ne wannan fasiki ne wannan kafiri ne kamar yadda waɗannan yan bana bakwai suke yi sai su samu malami dan ya aikata bid'a an gane ba su san ƙa'idoji ba ba su san sharuɗa ba ba su san mawani ba kawai sai ga sun sun ɗauko bid'a sun liƙa wani malami sun kira shi ɗan bid'a ko sun kira shi dan kaza to shine malam ce kananan ɗalibai shin tsakani da Allah yanzu dan jaridan nan na unguwari mi yana daga cikin manya manyan malamai rasul to tun da bai zama to rasik ba wane ne zai zama rasik a cikin su kowa da ya san irin ilimin wannan bawan Allah su kansu ɗalibansa sun ce malam bai koshi da ilimi ba sun ce wallahi in an fara karatu yau aka yi shafi ɗaya ko biyu sai a ajiye littafi sai a ƙara gaba sun ce tun da suke karatu wajen mallam bai taɓa sauke musu littafi ba wannan shaida ne daga ɗaliban da suka yi karatu wajensa idan yana so a ambaci sunansu ma kila za a ambata wata rana a in yana so sai mu ambata wa shahida shahidun mai to kun gani to saboda haka wa ya hukum alan awai'an ba shi da iko ya ringa zartar da hukunci wa ya hukuma alan nas wa yaqa fi aradin nas bai da iko ya ringa hukunci ga mutane ya ce wani dan bid'a ne wani kafiri ne wani dan kaza ne wa yaqa fi aradin nas ya ringa aukawa cikin mutuncin mutane ka zo ka ringa cin mutuncin malamai alhali kuma kai baka cancanci yin magana akan wannan fanni ba alhali wa huwa jahilun alhali shi jahili ne akan wannan fanni wa yaktab wa yanim wa yatakallam fi takfir wa tafsik yayi ta giba yana annabimanci yana magana game da kafirtawa da fasantarwa wa gairi zalik da abin da ya kama da wannan fa haza kulluhu yurjau ilai. aw haza kulluhu yarju ilai wannan dukkan sa gaba daya zai dawo ne zuwa gare shi wala yadurul mutakallamu fi ba zai cutar da wanda aka yi magana game da shi ba dan ka kira Sheikh Albani ko Sheikh Jafar ka ce mishi dan bid'a ne to wannan ba zai cutar da shi ba ka ƙara mishi lada ne ma wa inna ma yarju ilai to wannan magana ne zai koma zuwa gare shi a arid anil jahili safihi fa kullu ma qala fa huwa fihi ma zarra baharan fulati yawm ma zarra baharul fulati yawman an kada ba'dul kilab fihi a arid anil jahili anil jahili safihi ka kauda kai daga jahili wawa fa kullu ma qala fa huwa fihi duk abin da ya faɗa ya koma garin shi ma garra baharar furati yawman an khada ba'd al-kilab fihi tekun furat baya tutuwa ta wata rana wai an khada ba'd al-kilab fihi dan wasu karnuka sun fada cikin sa tekun furat bai cutuwa dan karnuka sun fada cikin sa suka kutsa ciki in kare ya kutsa cikin teku ya wuce me zai shafi teku shige da fice baya komai da zauri saboda haka wannan baya cutar da wannan bawan Allah musiban yana komawa zuwa ga wanda ya faɗi wannan ne an gano wannan ko to ka ji kaɗan daga cikin abin da al'allama ya faɗa fauzan Allah ya masa rahama to ga wata magana na ainihin al'allama a sheik rabi'u bin hadi umair al-madkhali an gano wannan aiki a dangane da abin da ya da shekarbi ya faɗa kan abin da yake da alaƙa da ainihin ikamatul hujja yake magana shekarbi ya yi wata magana kan wanda yake bai kamata ce ɗalibai sun fa'idantu da shi na zuwa yau haka ce mu duba shafi na 422 tukuna ina zuwa dari cewa an tambaye shi ma hukumu tafsiri man a kufur yaya hukuncin kafirta wanda ya auka cikin kafirci an tambayi al'allama a cikin littafin a cikin sharhu sunna na imamul barbahari shi shekarbi ya yi sharhi ga sharhu sunna din kuma sunan shi aunul bari bi bayani ma tadammanat sharh sunna lil barbahari li fadilati shaykh al-allama rabi'u bin hadi al-madkhali an gane an shafi na 422 yace idza kana indahu mukaffar idan tare da wanda shi mutum akwai abin kafirtawa wahuwa jahil alhali shi jahili ne shi fala tukaffiru kada ka kafirta shi hatta tuqima alaihi hujja har sai ka tsayan mishi da hujja wal ta kuma bil adilla wal barahin hujja tana tsayuwa da dalilai da kuma hujjoji min kitabillahi wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam hujjoji daga littafin Allah da sunnan manzansa take cewa to sigaru dalabatul ilm hal yumkinuhum iqamatul hujja shin kananan daliban ilimi shin yana yiwuwa a gare su tsaye da hujja aka tambayi Sheikh Rabi'u bin Hadi al-Marsali jawab Iza kana indahu hujajun yuqimuha kuna ji idan shi karamin dalibin yana da hujjoji da zai iya tsayarwa ga mutum ya alamu wa indahu kafa'a kuma yana da ilimi a wajen shi akwai kafa'a ya cancanta li hujja ga iqamatul hujja yuqimuha to zai tsaye da ita lakin hazal dalibus sagir sai dai wannan dalibi kalami idza kana hazal mad'u indahu falsafa idan shi wannan wanda ake so a kira din wanda ake so a yi mata'awan a tsaye mai da hujja yana da falsafa irin malaman nan ne masu zurfin ilimi zai iya wasa da hankalin shi yaron fayan baki ala haza Allah ya tasaddara li munazarati ya kamata ga wannan wannan yaro dan bar bakwai din kada ya ce zai yi gaggawa an gane yayi gaban kanshi ya ce zai je tattauna da wannan malamin bid'a din domin zai yi wasan kura da shi li'annahu qad yaglibu hadha bahal, domin wannan bataccen zai iya rinjayansa fa yakunu wabalan ala al-islam sai abin ya zama musiba ga musulunci lakin anta dalibu ilm sai dai kai dalibin ilimi ne ba wa rajulun jahil kuma ga mutum jahili dunaka wanda yake kasa da kai kai dalibin ilimi ne ga wani mutum jahili kasa da kai tarahu ma yuhsinu sala kaga bai iya sallah ba taqulu lahu sai ka ce masa la a taqulu lahu la ma yu'allimuhu illa illa al wato shi dalibin ilimi ne sai ya gamu da wani jahili wanda bai iya sallah ba shin ba zai tsaye mishi da hujja ba bai iya sallah ba kwata-kwata shi wannan ɗalibi ne ya iya sallah ba zai tsaye mai da hujja ba ya nuna mai yadda ake sallah sai ka ce ba mai koya masa sai malami ya'ani yusi usala a mamar yana munana sallah a gabanka idza kana jahilan tu'allimuhu salah ha idan jahili ne ka koyar da shi sallah wannan shine iqamatul hujja naka kai dan bar bakwai tu'allimuhu sawm ka koya mai azumi tu'allimuhu allahi la ilaha illallah ka koya mai kalman shahada wa anna muhammadar rasulullah tu'allimuhu al-aqida as-sahiha ka karanta da shi tun da jahili ne an gane ko wato tun da kai ɗalibin ilimi ne shi jahili ne kana gaba da shi ka karantar da shi yadda hu gairar la yana kiran wani Allah yanzu li gairar la yana yanka ga wani Allah ta ƙulu ma yi allimuhu illa al'alim sai ka ce wannan ba mai koya mai wani abu sai malami eh za ka ce haka yanzu ɗalibi ba zai tsaye mai da hujja ba fa'iza ra'aitahu ya duhu gairar la yanzu li gairar la ya duhu bil qabr yastagis idan ka kashi yana kiran wani Allah yana yanka ga wani Allah yana dawafi a kabari yana neman agaji ya tawassal yana tawassuli da, da kabari ko wani wa anta indaka adilla fi hadhihi alqadaya kai kuma kana da dalili akan wannan al'amari wallahi allimhu yace wallahi ka karantar da shi tunda bai san komai ba shi allimhu ballighu adilla ka isan mai dalilai wa qul lahu qala Allah kaza wa qala rasulullahi kaza Kashe mai Allah ya ce kaza manzo Allah ya ce kaza wal alimul fulani ya kulu kaza malam wani ya ce kaza wal alimul fulani ya kulu kaza haka nan dai idza kana fi munazarati ma arafidi amma in ya kasance cikin munazara ne muqabala ne tare da dan shi'a masalan mutafalsif muta'allim mai falsafa mai ilimi an gane yana da falsafa kuma yana da awan ilimi ɗalibi ne ma'a jahami ko tare da ɗan jahamiya ma'a mutazili tare da ɗan mutazili gingime mai ma'akariki tare da ɗan kawarij gingime mai ma'akafi tare da wani kafiri wa anta ajizun ma a adilla kai kuma gaciyayye ne baka da dalilai na zirhu kada ka yi munazara da kai da su li'anna yin ɗalibu su'an wa sharar al-islam domin gaciyawanka zai juya ya koma mummuna abu ya koma sharri ga musulunci fatruku fatruku haza li ka bar shi ka bar wannan ga waninka amma fi ta'alimil jahil amma a wajen karantar da jahili anta indaka ilm kai kana da ilimi a nan wajen alimil jahil ya afi ka karantar da jahili ya kai dan uwana yanzu me kuka fahimta kan maganar bi yanzu wayannan yan bana bakwai din menene aikin su jan wa fannin su ne bid'antarwa fannin su ne kafirtawa fannin su ne menene fannin su su duba wanda bai iya sallah ba in sun fi shi ilimin su koya mai su duba wanda bai iya azumi ba in sun dara shi su nuna mai su duba wanda bai iya alwala ba su duba wani wanda ya dan jahilci tauhidi suna gaba da shi amma dauko irin wayannan manya-manyan matsaloli yace kada ku dauko. an gane wannan ko kada ku dauko wayannan sun fi karfin ku ku kai wa malaman da suka fi ku kama wayannan yan bar bakwai ba in karambani sai su ɗauko ƙaton abu wanda ba mai yin shi sai manyan malamai a gane nawazin na manyan malamai ne amma suna ɗaukowa suna so su yi shi ne malam ya yi musu inkari an gane wannan sannan kuma ga wata fa'ida kuma har ila yau ba ni guna fi iskatul muhazzirin min al wasu mutane suna kaiwa makura wajen shuruntar da masu tahziri daga yan bid'a idan sun ga wani ɗalibi zai yi tahziri ga dan sun ce kai shiru ba fannin ka ne. wa ya na inna hanzar amalin ulama sai ce wannan aikin malamai ne me ka ce malam sai malam ke cewa ala kulle halin haula'i galau fi iskati dalibul ilm galau jiddan ce ta kowane hali wa'annan masu wannan magana sun yi guluwi wajen shuruntar da dalibin ilimi cewa dalibin ilimi yi shiru sun yi guluwi wa kalamu fihi irham wannan magana a cikin shi akwai akwai ainihin irham a cikin shi wa il'amu shabab a hajaran fi afwahihim da jefa wa samari duwatsu a bakunan liyam na uhun min ƙaulil har fi ahalil bida'i don su hana su daga faɗin gaskiya ga ma'abota bid'a kuna ji sai ce balagu fi hazil ashiya balagu balagu fi sun kai makura sun wuce gona da iri kan wayan abubuwa al'an fihi masail katiya a yanzu akwai wasu matsaloli boyayyu an ta ɗalibin ilimi lasa ta kallon fiya akwai matsaloli boyayyu na wazin kai ɗalibin ilimi kada ka yi magana a cikin shi kuna ji eh? gairi ba tare da ilimi ba wa umurin wa wadi Jaliya akwai al'amura wanda suke a bayyana a fili suke Wujubin sala wajabcin sallah wujubin siyam wujubin zaka wujubin Hajji. tahrimul istigasa tahrimul tawassul shin wayannan yaya kaga wayannan a filin ce ko wajabcin sallah wajabcin azumi wajabcin zakka wajabcin hajji haramcin istigasa tahrimul tawassul haramta ainihin tawassuli hadhihi al-umur wadiha al'amuran na a fili suke ya takallamu fi hal alim wa dalibul ilm malami yana magana akan wannan da dalibi wa hunaka umurul kafiya ta taju ila akwai al'amura koyayyu masu zurfi suna buƙatar ishtihadi hazihi tawakkal ila ulama wannan ka dogara da wa malamai yan bana bakwai irin su yan jarida waye cancanta yi magana kan wannan kaga malamai rasikun yace wannan tawakkal ila ulama amma kullu shay tayyib sai ce amma komai a cewa komai kada kada su yi magana kan shi sai ce ɗayyib ibn baz wa ibn usaymin wal albani wa ghayruhu min al ulama al mutabarin la bula ila Auruba wa america shin wa'annan su ibn ba da su albani da sauransu za su ce suna suna yin wa'azi ne a can kasashen turai da america zai yiwu yafihim hunaka yafihim hunaka dulabul ilm ɗaliban ilimi sun ishe su a can wajen ya na fi hududi ma ya'lamun za su yi magana kan iyakan abin da suka sani kada su yi karambani yadda namu na Najeriya suke yi ƙananan yara wanda karatun su bai kai ko ba sun zama to ɗan karambani sun janyo wa mutane jinu a cikin gari duk sun rikita mana gari wa iyaz billah amma nawazil malai ce amma na fala budda an yasalu an ha al'ulama. Yake amma abin da yake da alaka da nawazil kaman kafirtawa bid'antarwa eh kafirtawa bid'antarwa da kuma abin da yake da alaka da da ainihin jihadi eh ire-iren wayannan abubuwa duk gaba daya ana wakilta su ne zuwa gawa su matsaloli na alwala wal bara ana wakilta su ne zuwa ga manyan malamai an gara wannan ko fala budda an yasalu an hal ulama an tariqil wasail al mutaha al yawm su yi tambaya game da hanyoyin ta hanyoyin sadarwa wanda aka kaddara Allah ya hore mana yanzu an hore mana hanyoyi da yawa zaka yi tambayar manyan malamai a daina karambani fa kullu wahid yuballighu allazi indahu fa kullu wahid yuballighu allazi indahu kowane mutum zai isar da abin da yake wajensa ne idza sa'aluka fi umurin takfa alayki idan suka tambaye ka su mutane kan al'amarin da ya buya gare ka kada kai karambani fa kulka ce wallahi hazihi kafiya wa tataju ila ulama akbaru minni an gane wallahi wannan koyayye yana buƙatar malamai akbar minni tataju ila ulama akbar minni yana buƙatar malamai da suka fi ni girma ana as'alu ana ƙwago ina tambaya amma al'umurul wadiha amma al'amura wanda suke bayyanannu fa bayyinha ka bayyana shi bi sharɗi an ta kuna aliman biya shi ma fara sharaɗin in ka sani shi ma wayannan abin ba in baka sani ba kai mai kai shiru wa bi adillati ya kuma ka san dalilan su la ta takallam bi jahalin kada kai magana da jahilci idza kana hatta wal umur wadiha kai ko da ma al'amura ne a bayyane ma indaka adilla la ta takallam biha in baka da dalilai kada kai magana idza kanat al umur wadiha wa indaka fiha adilla ta takallam wa ta tabayyin wa hunaka umurun ma'lum min ad-din bi darura yatakallamu ilm akwai al'amura wanda an san su tabbas a cikin addini ɗaliban ilimi za su yi magana ya'ani sai ce misalin istigasa bi gairin laminar umurin waziha duk da ya kawo dai ina maganganun duka kun gane wani ko to kaga anan wajen ka duba bayanin da bi ya faɗa akwai matsalolin da shi mai karamin ilimi zai iya yi kamatul hujja shine matsala wanda ke cikin kaman alwala kaga wani ba daidai bane kuma ka iya da dalilai sai kai masa ikamatul hujja to irin abin da ya kamata wa'annan yan bana bakwai su ringa yi kenan suka dauko abin da ya fi karfin su kun gane wannan ayi kuma wallahi wato yan jaridun da kuka ana maganar nan wallahi yan jaridun daga cikin yan jaridun wallahi wanda daga cikin su an yi fira da shi yake cewa wai yanzu yana yin doktora wallahi ƙarya ne wannan daga cikin jaridun nan ba da ya ce shi yanzu doktora yake yi kuma yana karatun hadisi ne kuma a can jami'an malaysia kuma an ce ya wasu mutanen sun ce aishi ya san wannan fanni na jan watani ko kun san da wani kwali ne wannan bawan Allah ya je yana neman abin da ya je nemi wancan karatun a malaysia da ainihin certificate din aikin jarida da certificate din mass communication aka je aka nemi ilimin hadisi babu certificate na addinin kuma yanzu ba doktura ake ba majistera ake yi ko majistera mutane an wato an yi browsing daga cikin mutanen da suke ainihin organizing din coordinators din sun yi browsing sun ga cewa certificate din da ya nemi abin da shi certificate ne na karatun boko karatun jarida suka ce an gaya masa yanzu aka ce ko wannan za a gyale kai yanzu sai ka kusan gamawa ana iya koranka a hali yanzu yana cikin hadari ne kuma majistera ne amma kaga wannan bawon Allah bai wa tajil ba amma baya jin kunya ƙarya tsakani da Allah kuma malam certificate din shi na mass communication me ya samu third class wallahi third class ya samu wannan magana wa shahida shahidun ne mutane ne suka wanda suka san abin da hakika sun ce in ma har yana musu za su so magana in har yana musu ba third class ya samu ba ya fito da kwalin ya nuna wa jama'a wai kwali ne wanda ake mutane alfahari da shi ya haya a salafi a tudun wada kawai yake to kai da ba tudun wadan ba third class gare ka ko maimakon ka yi amfani da digiri digiri na na ainihin dirasa islamiyya ka zo ka yi amfani da digiri na mascom kana neman ainihin ilimin hadisi mutumin da ya karanci jarida yanzu yana so ya juye koma ko muhaddis nan muna gaya wa ainihin mabiyan shi ne don su san wanda suke bi shugabansu wanda yake jarwa adil su san cewa shi ya fi cancanta a jarar hashi ya kamata su din nan su fara jarar hashi kafin su ta wani ba shi da gaskiya to mutumin da bai da sika da shi la yudi ina fatan gane wannan wannan bawon Allah dan boko ne ya ya dira makarantun addini ne da ka ya faɗo ne da ka amma kuma shi ne yake dukan kirji yana mutane alfahari duk mutumin da yake shakka ai yanzu karatu distant learning ne a gida yake karatun wanda in za a yi project wannan iya taimaka mishi ba wai ya je can wajen bane yana karatu a shi aljani ne ba kwa ganin shi kula a gida yanzu mutum zai iya zama yana nan Najeriya ko yana can Malaysia eh kusa da yana nan a Najeriya a nan da ake ta turo ana turo mai da abu online yana yin karatu kun san karatun online da kuma yadda ake yi kuma karatun ba doktura bane ba shi da doktura wannan sunan da ake kira wala wallahi na boge ne wannan shi ne gaskiyar magana saboda haka ya kamata mutane su sani dan su san mutumin da yake ta wahal da su dan boko ne kawai yake ta wahal da su wallahi Allah shi taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta ko zari mu taimako to masha Allah to insha Allah shi za a nemi taimako